اللهم صل على محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma karshe a wani ranar ta Litinin. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan gurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da su kada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan mu koyi harshen Farisanci sai kuma kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin mu dokokin mu. waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙon muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 27 ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan jumada ula na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 bayan yakin duniya na biyu aka sake rarraba kan iyakokin kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kayi a yakin wanda hakan ya zo ne kuma a cikin wata yarjejeniya wadda aka rattaba hannu a kanta a birnin paris na kasar faransa a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 kasashen da abin ya shafa dai sun hada da dalolin usmaniya austria hungary a dolar usmaniya dai turawa sun rattaba hannu zuwa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu iraki syria lebanon jordan da kuma palestino inda wasunsu suka koma karkashin ikon kasashen ingila da faransa kai tsaye yayin da kuma wasu karkashin ikon majalisar kasashen duniya a lokacin ne turawan ingila suka kafa isra'ila a cikin kasar palestino da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau hassan tehrani mukaddam ɗaya daga cikin kwamandojin dakarun kare junju juhalin musulunci a kasar iran ya rasu an haifi hassan tehrani mukaddam ne a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran ya kammala karatun jami'a a birnin na tehran a fannin injiniyan masana'antu sannan bayan kafa dakarun kare junju juhalin musulunci a iran yana daga cikin mutane na farko-farko waɗanda suka shiga cikin dakarun sannan kuma ya zama kwamandan bangaren kula da ayyuka na manyan bindigogin yaƙi wanda aka kallafa wa ƙasar ta iran a lokacin da ƙarshe dai bayan kawo ƙarshen yakin ya koma ɓangaren makamai masu lizami inda ya jagoranci kera makamai masu lizami a karan farko a ƙasar iran wasu abokan aikinsa suna kiransa da uban makamai masu lizami na iran amma rana irin ta yau shi da wasu abokan aikinsa suna kan aikin wani makami mai lizami sai makamin ya bindiga bisa kure inda dukkaninsu suka rasa rayukansu.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

wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman karin su. shugaba sisi na kasar masar ya ce kafa kasar a kan yakoki na shekara ta 1966 ne kawai mafita kafafin yada labaran isra'ila sun ce wani rikici mai tsanani ya kunno kai tsakanin sojojin isra'ilan sakamakon yakin gaza a kasar saliu kuwa kura lafa biyo bayan kai hari da aka yi akan babban barikin sojin kasar yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban kasar masar abdulfatah sise ya jaddada cewa kwanciyar hankali da tsaro a yankin yana da nasaba ne da amincewar da kasashen duniya suka yi na kafa a kasar palestine mai cin gishin kanta kan iyakokinta da aka amince da su a ranar 4 ga watan yuni shekara ta 1967 tare da gabashin kudus a matsayin babban birnin kasar a yan ganawarsa da katalin nowak shugabar kasar hungary a ziyarar ta ta farko a kasar masar asisi ya yi bayanin irin kokarin da masar din ta yi a farko rikicin har zuwa lokacin da ake ciki yanzu bayan cimma yarjejeniyar ta wuta a zirin gaza inda ya jaddada mahimmancin cimma yarjejeniyar ta wuta ta dindindin da kuma gabatar da mafi girman adadin taimako na agaji ga al'ummar yankin ta hanyar da ta ce da bukatunsa na rayuwa tare da tabbatar da cewa rikicin bai yaɗu zuwa yammacin kogin jordan ba a nata ta bangaren shugaban kasar ta hungary ta yi ba da rauda ta ce masar tana takawa wajen wanzar da zaman lafiya a yankin masar da qatar ne dai suka taka muhimmin rawa wajen ganin cewa an cimma na dakatar da buɗe wuta a yakin da isra'ila take kaddamarwa a kan al'ummar yankin zirin gaza rahotanni da kafofin yada labarai na isra'ila suke bayarwa sun tabbatar da cewa sabani mai tsanani ya kunna kai a tsakanin sojojin isra'ila sakamakon yakin gaza rahotannin da sun ce rikicin ya kara tsananta ne bayan da wasu manyan kwamandojin sojin isra'ila biyu da suke jagorantar yaƙi da kuma kutse a cikin yankin zirin gaza suka janye inda wasu ƙananan sojojin masu suka bi bayan su bayan da suka yi ƙorafi akan matsalar da suke fuskanta a yakin da suke yi a cikin gaza inda ake masu kisan kwantan bauna wanda hakan ya sanya so a cikin fargaba a kowane lokaci kafofin yara labarin isra'ila dai sun bayyana wani yanayi na bore a cikin batalin sojin isra'ila wanda ya kai ga janyewar wasu daga fagen daga da rashin alwashin cewa ba za sake komawa yakin da ake a cikin yankin zirin gaza ba shafin yanar gizo na isra'ila ynet ya bayar da rahoton cewa yakin zirin gaza ya kawo baraka a tsakanin manyan kwamandojin sojin isra'ila bayan da wasu daga su suka bore kuma suka janye daga fagen daga to jama'a masu sauri kada sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio tehran babban jami'in kungiyar tarayyar turai mai kula da harkokin siyasar ƙetare da kuma manufofin tsaro kuma mataimakin shugaban kungiyar ta tarayyar turai joseph borrell ya kira da a samar da zaman lafiya mai dorewa yankin zirin gaza yana mai jaddada wajabcin. fita daga halin da ake ciki a halin yanzu na zaman doya da manja tsakanin isra'ila da falasdinawa kalaman na boral dai sun zo ne a lokacin halartar taron yanki na takwas na kungiyar haɗin kan tekun mediterranean wanda ake gudanarwa daga jiya 26 ga wata zuwa yau 27 ga watan nuwamba a birnin barcelona na ƙasar spain inda a cikin jawabinsa ya tabbatar da cewa an rushe rabin yankin zirin gaza baki ɗaya boral ya ce zagaita wuta na kwanaki hudu da ake a halin yanzu wani muhimmin mataki ne na warware wannan rikici wanda yake tsakanin isra'ila da hamas yana menin da cewa ana buƙatar ƙarin haske don nemo hanya da kuma mafita daga wannan rikici a cikin jawabin nasa boral ya taɓo batun faɗaɗa mazgunan yahudawa da gwamnatin isra'ila ta ke yi da cewa bisa la'akari da yadda isra'ila ta ware wasu makudan kuɗaɗe don gina mazgunan yahudawa ba bisa ka'ida ba ya ce wani aiki da isra'il take yi ba zai taba tabbatar mata da tsaro ba to a can ƙasar salikowa gwamnatin ƙasar ta sanar da daidaituwar lamura a babban birnin ƙasar freetown bayan harin da aka kai akan manyan barkokin sojin ƙasar da gidajen yada jiya lahadi lamarin da ya kai ga sanya dokar ta ɓace a faɗin ƙasar har wanda aka kai a sanyin safiyar jiya lahadi ya tada da hankulan jama'a a ƙasar baki ɗaya wadda take yammacin nahiyar afirka a jawabin da shugaban kasar ta sale julius mada biyu ya ce tana aka kame da dama da cikin waɗanda suke da hannu wajen kaddamar da waɗannan hare al'ummar birnin freetown dai san waye gari da harbe-harbe a jiya lahadi da wasu rike da makamai suka yunkurin kutse a cikin babban barkin sojan kasar wanda ke gab da fadar shugaban kasa to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga taskar mu tashi da shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu da kuma fatan kuna lafiya da yan uwa da abokan zama har yalla yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na 'yan tawayen kabilar abzinawa a ƙasar mali inda 'yan tawayen abdunawan daga arewacin kasar malin suke cewa sun kwace iko da sansanonin sojoji guda biyu da ke yankin tsakiyar kasar a daidai lokacin da rikicin ke kara kasancewa a tsakaninsu da gwamnatin sojojin kasar wata tsohuwar idajeniyar zaman lafiya da aka yi da 'yan tawayen arewacin absinawan da suka rattaba hannu a shekarar 2015 ta yi rauni tun bayan hamɓarar da gwamnatin farar hula a shekarar 2020 duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar kabilar auzunawa kamar yadda muka je ga bakin ma'abota tarihi wanda ake kira da turanci baba kabila ce da suke yankin kudancin afirka wannan kabila ta sami gindin zama ne a kasashen niger mali algeria libya burkina faso da kuma nigeria turawa ne suka shafa musu mai a baki kan cewa za su raba kasar mali biyu su ba su rabi kusan abin da ya kawo wannan dauki ba daɗin kenan domin tattauna wannan batu ne muka gayyato farfesa yusuf yahaya malami a jami'ar yamai ta ƙasar niger wanda yake da ilmummukan tarihi siyasa da kuma tsaro inda muka soma da tambayar to su kabilar abdurawa ina ne asalinsu ne farfesa su dai sun taso ne daga arewa ko a ce daga gabas amma zan wasu yankin sahel ana kwatanta shi kama wajen tsakanin na bakwai takwas zuwa goma ana kwatanta shi da wani tashin hankali da ya zo kasashen maghreb da wasu kabiloli ana ce musu dabaru sulem suka yi wani tashin hankali sai suka sa mutane waɗanda suke zamne a can maghreb nan suka shigo ƙasa to shine yake kawo abzinawa a yankin sahel su abzinawa suna da tushe masu ɗaya ce amma kama akwai rabe-rabe wanda ake dibin akwai confederation akwai tribune akwai kuma fraction kanana kamar kabiloli akwai masu girma akwai wa'anda suka rabu suka zan kanana kuma akwai yan kanana can daba. to profesa yanzu a wannan sahel a wasu kasashe ne suke to eh, inda adda ana samun kasa biyar zuwa shidda inda suka yi yawa tabarkalla ƙasar nijar ne ana samun kamar miliyan biyu wa'anda yake ana libin buzaye ana samun sumali kamar kwatamcin dubu dari biyar ana samun su in aka koma sama algeria ana samun su libya ana samun su burkina faso kuma sai nigeria inda suka ɗan shida duka ana samun tunda mutane ne wa'anda suke da al'adu kuma aka san su da tahiya ba a san su da zama gari ba sosai in ba wani lokacin da tsaro kuma da zamani sinon an fi sanin su suna rayuwa a cikin dashi kuma suna rayuwa kamar ba wani abin duniya suke bida ba in ba su yi kiwo ba su yi rayuwarsu a galgashance kuma a musulmanci tunda an san su da musulminci sosai. ka ce suna nan a algeria suna nan a nigeria suna nan a niger suna nan a mali duk da suka je suna koyan yaren mutanen wajen ne? A'a wannan zancen wura ba a gama shi da kabila. Kalar alal misali, eh, sa'ad da suka shigo gusum daga wajen ana didi Maghreb kinnan Algeria, Libya da sauransu suka yi kasa. To duk inda suka fara zama, ana zaman kirki ne tun da wannan azabar kuma ku yi ƙasar ku za mu taimaka mu da wasu kare aka kawo su kuma ma tashi hankalin gada ake nasa ga sunan buzaye ga sunan arzinawa haka yake amma in aka lura mutane ne wa'anda in aka ba su su to suna sun san da wannan kuma tashi hankali bai zuwa ne tunda kowa na son zaman lafiya to nasaru ne ke zigawa muku in ba su raba ku ba ba za su cin amfanin ku ba duk shi ne ke kawo wannan tashi hankali da rudani. To, Profesa, ta yaya saka gaji yaƙi? To, na wurin abu biyu nake so a gane. Sa'ad da aka yi mulkin mallaka na nasaru wajen da suka kame kasashen nan kama shekara alif ɗari tara in aka koma shekara goma ƙasa ko goma sha biyar haka bisa nasaru suka zo suka yaƙi wurin nan da suka yaƙi kowa wa'anda suka fi ba nasaru wahala da kame kasashen nan abzinawa ne ko mali ko nijar duka ɗaya ne yaƙin ƙarshe na nasaru wanda suka yi wahala mali ne aka yi shi kuma nijar aka yi shi da wanda ake ce ma kawusa to da nasaru suka samu suka ci kan wannan mayaka sai suka yi bita da kulli suka musgunta musu suka kaskantar da su har kai wani lokaci sun so su shafe wannan kabila to wajen shekara alif ɗari tara zuwa talatin alif ɗari tara talatin sai suka ga abin da suka yi ba mai kyau ba ne shine cikin kanunsu suka kirkiro kaka za a ba su daraja sa'annan ne aka fara wazancan da nasaranci ana cewa on blue kamar mutane waɗanda suke sa kaya har ana samun bula bisa fuskarsu ana ba su girma ana cewa mayaka ne ana faɗin duk wani harkar mutane ne wa'anda suke son a su da darajar su tun da suna daraja kuma suna ka da girmanka kuma akwai addini sosai ya ratsa rayuwarsu. masu raro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfanan ba tokara ya kai mu na gaba. a madadin bakon namu farfesa yusuf yahaya malami a jami'ar yamai ta ƙasar nijar wanda yake da ilmummukan tarihi da siyasa da kuma tsaro da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yadda Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na da uku. inda za ku ji cewa a yau muhammad da abokinsa ramin suna wani wurin cin abinci ne na jami'ar tehran kuma suna cikin cin abincin rana Muhammad da abokinsa Ramin sun tattauna dangane da yanayin abincin Iraniyawa da kuma abin da yake so ya baiwa mahaifiyarsa kyauta daga abincin Iraniyawa. Sun ci abinci da aka sanya ma za'afaran, wanda kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen ƙawata abinci a Iran. Saboda haka, Muhammad hakan ya ba shi sha'awa ya kuma tattauna tare da abokinsa ramin domin jin shawararsa dangane da abin da ya kamata ya bai wa mahaifiyarsa na kyauta sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka giram. Ni zan karɓa. Man dus doram be Ni ina son in karɓa. Hediye. Kyauta. Juleb. Mai kayatarwa? To mi gidi. Kai kana karɓa? تو خواهی بگیری کی کنا سو که چه می مادرت پیرکا علاقمند میسان علاقمند بودن کسان چه و میسان آشپز mai dafa abinci شاید mai yiwuwa زعفران زعفران است نه کوکوما چه شاید باشد mai yiwuwa ya kasance آره ای بهترین ما پی پی دنیا دنیا مردم متنی کشور قصه خیلی سوسی زیاد دیوه آنها مصرف نمی کنند سو باساین امفانی گران می چون سبودا خوب میکو پس کنن خراسان لردن خراسان کجا؟ اینه شرق گبس خراسانی نه لردن خراسان آنها میکارند سو سنا نوما آنها به دست می آورند سو سنا سامون گل فره گل زعفران فران زعفران درست است حکنه. وسط سکیه pare zaferan mulmulan zaferan tolid samarwa ko kerawa sakht mai wahala goftan fadi goftanash fadin sa Oh, می سوکی تو میگویی کی کنا پدن کشاورزی نوما کار ایکی اما سیدی برای گا To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم. چه میخوای بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه است؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد. آره، خیلی خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است خراسان کجاست؟ در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم میکارند. زعفران را از گل زعفران به دست میآورند. درست است؟ بله، آنها زعفران میکارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد. پس تولید زعفران خیلی سخت نیست. نه نه، گفتنش آسان است. اما تولیدش کار بسیار سختی است. بله درست میگویی کشاورزی کار سختی است اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است To Madalla bayan jin wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci, yanzu kuma sai a sake jin maimacin tattaunawar a cikin harshen Farisancin da fassarata a cikin harshen Hausa. دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم. اینا سن in پیاتا و mahaifiyata wata kyauta mai چه میخوای بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه است؟ می کچه سو که مهی مهیپرکا میننه تفی سو؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد. mahaifiyata ƙwararrar mai dafa abinci ce mai yiwuwa za'afaran ya zama kyauta mai آره خیلی خوب است زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست ای yana da kyau kwarai za'afaran na ایران. shine yafi dukkanin za'afaran na duniya. بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است ای yana da kyau mutanen ƙasanmu ba sa amfani da za'afaran sosai saboda yana da tsada ƙwarai خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است. Tumar lahkar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa BOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na isoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshin da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma dai cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul muminina ali ibn abi talib alaihi da muke ciki mun kawo muku ko kuma mun tsaya a inda muka yi magana dangane da yadda rikici ya tashi tsakanin muawiya da abi sufyan gwamnan kasar sham da kuma imam ali salam bayan an yi masa bai'a a matsayin halifan musulmi a madina mun ji yadda muawiya ya ƙi taimakawa khalifa na uku wato Usman bin affan a lokacin da ya neme shi da taimako don kare kansa daga 'yan tawaye amma ana kashe shi sai aka yi wa imam ali salam bai'a a nan ne sai muawiya da ya ji labarin haka sai ya ce aiko yana neman jinin khalifa usman daga imam ali salam yana zargin imam ali da kashe Khalifa usman mun jiya da imam ali salam ya aika wa muawiya wasiƙu da dama kan wannan matsalar kuma ya buƙace shi da ya masa bai'a yin haka ne kawai zai warware matsalolin da ke tsakaninsu sannan ya yaƙi imam ali salam a siffin sai da aka kusan samun nasara a kansa sai mutanensa suka ɗaga alkur'ani mai girma kan masunsu da dabarar amru bin asi wai suna son alkur'ani mai girma ya shiga tsakaninsu da imam ali salam imam ali salam ya ce masu yaudara ce amma mutanensa suka ƙi yadda sannan suka yi barazanar kashe shi a nan ne sai ya tsaida yakin da aka zo batun wanda zai yi wakilci imam ali salam a tattaunawa don matal jandul kuma sai ya ce ibnu abbas ko kuma malik ashtar su wakilce shi sai suka ce ba su yadda ba sai ya ce to su yi abin da suka ga dama sai suka zaɓi abu musa al'ashari wanda ya je kuma ya haudaru da amru dan asi ya kuma tuba imam ali salam a matsayin khalifan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya fahimci babban kuskuren da ya yi abu musa al'ashari ya arce zuwa birnin makka da zama har zuwa wani lokaci yanzu kuma za mu fara magana kan yaƙin nehrawan ko kuma yaƙi na uku daga cikin yaƙe-yaƙen da imam ali salam ya yi a lokacin halifancinsa a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ana kiran wannan yaƙin da yaƙin marikun wato masu ficewa daga addini a cikin littattafan tarihi bayan yaƙin hunain manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba ganima a cikin mayakansa sai labari ya zo masa kan cewa wani ya ce ai babu adalci cikin rabonsa shine sai ya ce idan ban yi adalci ba waye zai adalci a wani zancen kuma ya ce ba a taɓa cutar da wani annabi kamar yadda aka cutar da ni ba sai wani ko kuma wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka nemi sa don su kashe shi sai manzon Allah ya ce a'a ku bar shi yana da wasu 'yan uwa wanda za su fice daga cikin addini ficewa nan gaba sannan a wasu hadisan kuma ya ce aliyu da abu talib salam shine zai yaƙi rundunoni guda uku na kithuna da kasituna da marikun na kisuna masu karya alkawali kasituna azzalumai sannan marikuna masu ficewa daga addini wa'anda aka fassara su da yakin jamal inda talha da zubair suka kwance alkawarinsu da yakin siffin inda muawiya ya yaƙe shi da sunan neman jinin halifa usman sannan marikun kuma su ne rijawa wa'anda suka kirkiro sabbin aƙidu a addinin musulunci kuma suna son su tilasta wa kowa bin su wa'anda aka fassara su da mutanen jamal da kuma mutanen sham a siffin da kuma rijawa wa'anda za su fice daga cikin addini da sauri kamar yadda kori ke ficewa daga bakarsa rijawa dai suna tare da imam alayhi salam a yakin jamal har ila yau suna tare da shi a yakin siffin amma sun fara bayyana ne a ƙarshen yakin siffin kuma shugabanninsu sun hada da harkos dan zuhair at-tamimi shurai dan auf al-abasi farwa dan naufal al-ashja'i abdullahi dan shajara assalami da kuma hamza dan sanan al-asadi da sauransu a ƙarshen yakin sifin da bayan da malik al-ashtar ya kusan kama muawiya da hannunsa sai amru dan asi ya ce a daga alkur'ani mai girma akan masu a ce wannan ya shiga tsakaninmu sannan ya sami wawaye daga cikin rundunar imam ali salam wanda daga baya da dama daga cikinsu sun zama hawarijawa suka tilastawa imam ali salam tsaye da yaƙi suka ɓata masa nasarar da ya samu suka kuma sabbaba rabuwar al'ummar musulmi zuwa shi'a da sunna tun lokacin har yau kuma duniya ta naɗe bayan sulhu tare da muawiya hawarijawan sun zo sun cewa imam ali salam ba su yadda da sulhu ba don haka a koma yaƙi sai imam ali salam ya ce masu ai ni ma ban yadda da sulhun ba amma kuma ku kuka tilasta mani ku kuka tilasta mani amincewa da ita ni kuma ba zan saba wa alkawalin da na ɗauka ba sai in har sun saba wa allah da gaskiya a sulhun a kuma hukuncin da suka yanke a lokacin ne suka fara bayyana wasu aƙidu na cewa duk wanda ya amince da sulhu to ya yi laifi ko kuma ma ya bar musulunci idan bai tuba ba shi kafiri ne kuma jininsa ya halatta sai kuma a cikin watan shawwal na shekara ta 38 hawarijawan suka gudanar da taron su a gidan zai dan hassin a birnin kufa sannan a nan ne suka zaɓi abdullahi dan wahab arrasibi a matsayin shugabansu da haka kuma suka fara tsara harkokinsu na aƙida da siyasa da kuma yaƙi bayan da abu musa al'ashari da amr bin asi suka yi abin da suka yi a daumatal jandal sai suka ce yanzu kuma zama a kufa bai halatta a gare su ba da farko sun kawo shawarar su fice zuwa mada'in amma sai suka gano akwai akwai mabiyan imam ali salam da dama a garin daga ƙarshe dai suka yanke shawarar ficewa zuwa wani wuri da ake kira nehrawan kafin haka dai sun cewa imam alayhi salam ya tuba daga zunubin da ya yi na amincewa da sulhu sai ya ce masu shi bai yi laifi ba ballantana ya tuba da suka dage sai ya ce astaghfirullah za mu kawo ƙarin maganganun da ya yi masu kafin a fara yaƙi da su a nehrawan banda tare wasu a nehrawan da sai suka fara barna a bayan ƙasa inda suka fara kashe duk wanda baya kan aƙidarsu daga cikin waɗanda suka kashe dai akwai abdullahi dan habban wanda babban dan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sun kashe shi sun kuma kashe matarsa wacce take dauke da ciki a lokacin bayan sun masa tambayoyi sannan ya ba su an so shi da suka saba wa aqidar su a lokacin da lamarin ya zama haka sai imam alaihi salam ya aika musu wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don su tattauna da su da kuma fahimtar da su abinda ya shige musu duhu a cikin addini to madalla masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To shirin kisoshin rayuwa kenan yanzu kuma za mu kai ga shirmu na gaba mu san dokokinmu. san dokokinmu. Auzu billahi mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wannan shiri na musan dokokinmu sanin dokoki kamar a kowane lokaci inda muke nanatawa abu ne mai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam domin sai ka san doka sannan za ka kiyaye ta sanin doka mafi muhimmanci a cikin al'amura ne wanda zai sa mutum ya san in wannan dokan na santa to yaya zan gani ni na aikata ko kuma in na ga wani ya aikata na ce lallai wani ya aiki da doka sannan idan na ga kuma wanda bai aikata ba in ce bai aiki da ita ba ko kuma daga wanda yake karya ta da gangan to na san cewa wannan mutum ne wanda baya son zaman lafiya a cikin al'umma shi yasa muke fito da irin waɗannan al'amura na dokoki domin mu san su sawa'un dokokin nan na addini ne ko kuma dokoki ne na zamantakewar mu ta yau da gobe ko kuma dokoki ne na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashe daban-daban kai hatta ma dokoki da suka shafi al'amura na yaƙe-yaƙe kamar yadda muka bayani muke kuma cikin yin bayani akan dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi bangare na yaƙi wanda a cikin al'amuran da muke gani yau wa abubuwa na yaƙin da ke faruwa tsakanin isra'ila da falasinawa muke tabbatarwa kawo mu cewa akwai dokokin da ƙasa da ƙasa aka rattaba su aka sanya su mutane ƙasashe daban-daban suka rattaba su to amma akwai abin ban mamaki a ce yau an zo an waye gari waɗannan dokoki na yaƙi ga su a rubuce fa kuma a fili suke amma isra'ila ba ta aiwatar da su ba ma ba ta aiwatar da su ba tana karya su bayan tana karya su kuma uwa uba wai ƙasar da take magana tana wani kumfar bakin cewa muni masu kare haƙƙin ɗan adam a duniya wato Amerika, sai gashi ita take taimakawa isra'ila wajen karya waɗannan dokoki na yaƙi na ƙasa da ƙasa to shi yasa muke wannan bayani don mu san waɗannan dokoki bayan mun san waɗannan dokoki sannan sai mu fito fili kuma mu san cewa wa waye ya karya su ta yaya ya karya su to mun yi wada bayanai dangane da nau'i-nau'i na dokokin da suke cikin yarjejeniyar geneva da kuma irin abubuwan da ke tattare da wannan da kuma hatta cewa shin yakin da ake gwabzawa yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ko ba yaƙi ne na ƙasa da ƙasa ba tunda kamar yadda muka bayani ne a shirinmu na baya cewa eh, dokokin ƙasa da ƙasa yaƙoƙin nan ma sun raba su daban-daban to akwai yaƙi na ƙasa da ƙasa akwai kuma wanda ba haka ba to mun yi bayani akan cewa lallai yaƙin hamas da isra'ila yaƙi ne na ƙasa da ƙasa bisa la'akari da cewa tun da ita hamas ƙoƙarinsu shine cewa waɗannan da suka zo 'yan kaka gida kama guri zauna suka zo suka mamaye musu falasdino ta falasdinawa ce su yahudawa sun zo ne daga wani wurare daban-daban to wannan idan hamas ta tashi ko jihadul islami ta tashi ko kuma duk falasdinawa suka tashi suka ce lalle muna so a dawo mana da 'yancinmu a dawo mana da abubuwan da yake namu ne to wannan yaƙi zai koma yaƙi na ƙasa da ƙasa ne. kamar yadda yake rubutacce a cikin yarjejeniya ta Geneva din nan. To duk wannan bayanai mun yi su a dunkule a cikin shirinmu da ya gabata. Wani abu wanda yake shi ma mai muhimmanci dangane da wannan al'amura na sanin dokoki na ƙasa da ƙasa shine al'amarin da ya sa a cikin waɗannan dokoki akwai guraren da aka haramta kai wa farmaki akwai ma mutanen da aka haramta wa kai ma farmaki waɗannan dokoki ne na ƙasa da ƙasa da suka shafi yaƙi wanda ƙasashen duniya suka rattabawa hannu daga cikin guraren da ko kuma kafin mu je ga gurare mutanen ma da aka hana a kai musu wani abu na farmaki a cikin wannan yaƙi hatta da su kansu ma mayakan idan a cikin mayaka na nan ɓangare da mayaka na can ɓangare ana kwamawa to sai aka ji wa wasu daga cikin mayakan wancan bangaren ciwo suka kasance suna cikin wani yanayi sun jikata to wannan jikatuwa sai doka ta ƙasa da ƙasa ta yaƙi ta ce to wannan da yake ya jikata ɗin nan to karka kai masa farmaki an hana a cikin waɗannan dokoki na yaƙi to wa'ina abubuwa suna daga ciki ko kuma wani ya faɗi ba lafiya watakila ko ya tashi da malaria ne ko ya tashi da wata cuta ce ko ciwon kai ne menene amma yana daga cikin waccan bangare na makiya wanda kuke kwamawa da su amma yanzu gashi yana cikin halin rashin lafiya to kaga shi ma sai doka take cewa to ka kai masa farmaki shi ma balle ka ce zaka kashe shi ga nan dai ga nan balle kuma in aka zo zancen gurare dama ko da ke a mutanen ma akwai waɗanda suke a doka an hana kai farmaki ga wanda yake baya cikin kwami wato baya cikin wancan runduna ko kuma wannan runduna da suke kwamawa da juna shi baya ciki dama bai ma ɗau bindiga ba bai ɗauki wani abu na makami ba baya ciki daga cikin mayaka ɗin to in ku baya ciki to shi ma an kare shi akan cewa doka ta ce kar ka taba shi kaka kai masa farmaki la'alla ko ya zo shigewa ne ko kuma kusa da gidansa ake yaƙe yaƙen nan to ko ma dai menene wannan doka ta hana a kai masa farmaki wanda su ne ake kiran su fararen hula waɗanda ba sa cikin yakin su kuma sojojin ma da suke komawa ɗin ko kuma mayakan ma sai aka ce idan wannan ya ji ciwo ko kuma ya zama mara lafiya to shi ma kaka kai masa farmaki duk waɗannan dokoki ne waɗanda suke rubutattu a cikin yarjejeniya ta janeba ɗin to a kenan idan muka ga waɗansu daga cikin mayakan nan kamar yadda yake faruwa a yakin Hamas da Isra'ila ɗin idan muka ga Isra'ila tana kai farmaki hatta ga waɗanda suke marasa lafiya da kuma waɗanda suke basu ji ba basu gani ba fararen hula da kuma balle kuma mayakan da suke ainihin komawa da su ɗin sun ji wa wani ciwo a ciki sai za su zo gurinsa su tadda shi amma yana cikin jikata ga jikinsa duk jini doka ce ta ce kar ka kashe shi kar ma ka sake kai masa hari to amma mun gani a cikin abubuwan da ake kwamawa da su za ga cewa irin waɗannan ɗin isra'ila ba ta barinsu sai su ƙarasa su sai su karkashe su gaba ɗaya to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna mana cewa lallai a yakin hamas da isra'ila lallai isra'ila tana karya dokokin yaƙi wannan a fili yake sannan in ka ɗauki gurare an haramta kai farmaki ga guraren da duk ya zama na farar hula ne duk abin da yake na farar hula ne gidajen farar hula ne guraren mazamansu ne guraren neman maganinsu ne gurare ne na al'adunsu duk irin waɗannan an haramta kai farmaki a cikin lokacin da ake gwabza yaƙi to amma mun ga abin ban takaici yadda isra'ila ta tafi wajen wato da duk fararen hula ne suke zuwa su karɓi magunguna asibiti ta ya ta mamaye shi ta kuma nemi hatta wai marasa lafiyan duk su fita daga cikin wannan asibiti din bisa wasu abubuwa wanda a doka ta ƙasa da ƙasa ɗin ba ta da 'yancin da za ta yi wannan sai ta tabbatar tana da ne cewa su hamas ɗin sun zo sun mai da wannan asibitin ya zama shine cibiyarsu sun ajiye makamai a cikinsa kuma daga nan suke kai farmaki wa isra'ila din suna amfani da shi to in aka samu wata ƙasa tana da irin wannan sojojinta sun je sun mai da asibiti ko kuma wani guri waɗanda za ka iya kiran guraren guraren fararen hula ne amma sojoji suka je mayakan gashi da sojoji ne mayaka suka je suka shiga wannan gurin suka kawo makamansu suka ajijiye to dokan ƙasa da ƙasa sai ta ce a tabbatar tukun shin lalle wannan abin da ake rayawa cewa sojoji sun kawo makamai sun shiga guri kaza kuma gurin na fararen hula ne wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce in gaskiya ce to za a nemi cewa za a fitar da waɗanda suke ba mayaƙi ɗin ba ne wato fararen hula ɗin in kuma ba gaskiya ba ne to haramun ne ma a ce za a yi wani abu wanda za a cutar da wannan guri ɗin to amma ita isra'ila ba wani bincike da ta yi kafin wannan babu wani yaƙi da take da shi kafin wannan abin da muka gani shine kurin sun zo sun mamaye shi bisa raya cewa wai daga cikin gurin ne hamas take kai musu farmaki wai a nan ne hamas suke da makamai ta ajiye a ƙarƙashin ƙasa wai wai wai suna da yawa amma har gobe sun kasa tabbatarwa da jama'a cewa abin da suka raya din abin da suke faɗa din gaskiya ne to in ku haka ne to kai farmaki a wannan gurin ya zama haramun ya saba dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi musamman ma fito da marasa lafiya daga ciki da nuna musu cewa lalle dole sai sun bar gurin mutum yana cikin wani hali na rashin lafiya wanda kuma in ya bar gurin ya fito daga cikin wurin da ake masa magani akwai yiwuwar zai mutu to irin wannan duk abubuwa ne da ke nuna mana yadda ita wannan ƙasa ta isra'ila take karya dokokin yaƙi amma kuma da taimakon su amerika da su jamus da wasu ƙasashe na turawan duniya to wannan lokaci lokaci ne da ya kamata kowa ya fahimci dokokin nan mu san waye yake karya dokokin nan sannan mu tabbatar wa kanmu cewa duk abin da muka gani wani abu ne wanda idan mu mun san dokokin muka kuma san waye ke karya su to mun san cewa a cikin wannan al'amari babu adalci kuma lallai dole ne mu fito mu nemar wa waɗannan falasɗewa da ake yi musu wannan kisan ƙare dangi mu neman musu 'yanci bisa abubuwan da suke rubutattu a cikin al'amura na doka ta ƙasa da ƙasa to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu wani shiri na gaba wasu lalala muhammadu muhammad wa alihi masu saurare da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. shugaba sisi na kasar masar ya ce kafa kasar palestino kan yakoki na shekara ta 1966 ne kawai mafita kafafin yada labaran isra'ila sun ce wani rikici mai tsanani ya kunno kai tsakanin sojojin isra'ilan sakamakon yakin gaza kasar sali kuwa kura talafa yau bayan kai hari da aka yi a kan babban barkin sojin kasar to ina ga kuma har da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisala mu kwana lafiya ta nan birnin tehran Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul An'am aya ya 120 mpaka ya 121.